Nan Nijar akwai wurare da yawa da mata ba su samun gado na gona in an raba gado sai a ce mace ba ta samu tunda ai mace arme za ta yi ta je cikin wani gida don in an ba ta gado na gona ta hiya da shi can za ta yi ba ta bar ma sauran mutanen nata na gida kamar yannanta da kannanta kenan nan zuwa lokaci kaɗan tana ga gonar tana ɓacewa shi yasa ne ba a ba mata gona da yawanci wannan babban problem kin kenan an waye ma mutane kai musulunci ya waye ma mutane kai a wa'azi ana kwatanta da ai gado na gona na menene inda uba ya bari kowa yana da inci gare shi don mace tana iya ta samu wurare da yawa yanzu mata suna ga samu kenan tana iya ta samu ga gado tana iya ta saye tana iya ta yi aro kuma tana iya ta yi luwe haya to da dai mun ka ga dai mata suna da wahala wurin su samu gado na gona muka ce to bari mu yi kokari gami za mu iya kaka za mu iya mu taimaka ma mata don su samu su shiga su samu incin nasu na wajen gonakai shine muka ce to nan wurin rezo mu refefa muka ce kokari za mu yi mu biɗi malamai su yi wa'azi su waye ma mutane kai su kwatanta ma kowa da mace tana da gado na gona ba sai namiji ɗaya zai samu ba mace na samun tana samun rabin kashi mace namiji yana samun kashi guda muka kuma ga muka ce to in kuma bata gada ba ai tana iya in tana da kuɗinta ta samu ta saye muka ce to mata ba su da abin hannu na saye mun ka ce to bari mu kawo musu dan taimako kaɗan dan fatauci da za su shushuyawa in suka samu kuɗin su su saye kuma muna kai musu kayan iri na, noma su noma in ma aro sun kai ko haya sun kai su samu su dan noma su wanga mun samu kuma malamai da da sarakan gargajiya da masu gari da sauransu mun yi forum iri-iri mun waye musu kai don a taimaka mata su samu su samu incin su na gonakai mata suna nan inda aka raba gado mata mace tana samun nata rabo kuma duka refe fa ta kawo wannan goyon bayan na aiki cikin su wajen su falmai da su fabishi da su agali wajen dosokin nan bara dai da muka yi mun mamace dubu da tamanin da hudu mun musu takarda tabbacin cewa gonakan nasu ne kamar ana ce mishi tur de, detention coutumier